shi yake ba da mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so to amma dama ta samu mutum shugaba yana hurci gashi shugaba ga shekaru wanda ana tunanin shekarun kansu ya kamata ya sa ya riƙa tunanin kalaman da zai yi ga al'umma yana furucin da bai dace ba na cewar aje ko za a dawo ba singileti a ci zaɓe a tabbatar da an tursasa jami'ar apc ta ci wannan da ya ce sanata wannan ina gaya maka Mm. ba wai bai yiwuwa in zo ka faɗi maganar da ba nan ba saboda in kai ƙazafi ko ba komai matsayina na musulmi na musulmi na san yadda ƙazafi yake ka ka ɗau alhakin mutum kuma akwai sakayya ga Allah magana ce wadda in yayi kuma take fitowa waje wani irin kokari ne kuke yi wurin sannan wasu daga cikin jami'an shi ina zuwa ina zuwa an gudanar da shi cikin lami lafiya sanata ina zuwa wasu daga cikin jami'an shi ko makaraban shi ko yan barar shi ko karanta kan dukan farautar shi sun yi furuci ina zuwa sun yi furuci na cewar kowane ruwa a ebi yan banga a je idan malamin zaɓe bai ba da haɗin kai ba ko jami'in tsaro bai ba da haɗin kai ba a kama dukan shi a sanata wannan ba za mu eh, wannan ina zuwa ina duk maganar da nake gaya maka wannan magana ce wadda su cikinsa ake gaya mana cewa to da mitin da aka yi sai an iya bincikawa suna iya gane na ba zargi ba babu dai dalili ka zo ka ce wane ya gaya mu wane ya gaya amma matsayina na mai hankali na mai tunani wanda ya san doka da shari'a ai ba za ka zo ka mai da ni cima ka mutum kazafi ba ina tunanin abin ne na yi mamaki domin kada hankali ya ɓace don ana neman mulki domin duk irin yadda za ka yi Allah shi zai baka abin nan lokacin da ya so a lokacin da ya ga dama. So ina kira ga waɗannan shugabanni da Allah da annabi a riƙa na Allah. Kila ma wasu su ko su ko ba wanda ke da tabbacin zai kai ranar zaben nan. Sannan a lura da abubuwan da suke faruwa da wasu masu irin wannan furucin. Yanzu ka diba ah, honorable Ado Doguwa. Irin wannan furucin da cewa ko da tsiya-tsiyai, ji halin da ya sa kanshi. So ina kira gare su da Allah da annabi a ɗauki al'amuran nan da sauƙi hidiman nan Allah yake yin ta Allah baya sabon aiki Allah ya gama zaɓen wa zai zama gwamnan jihar Katsina wa zai zama ɗan majalisa wa zai zama res wa zai zama sanata babu sabon abu da za a yi ko ba sai an yi hayaniya ba ka bar 'ya'yanka suna gidanka da matanka da kuwa ka zo ka ce bari ka sa a 'ya'yan wasu zai su yi wani abu na ta'addanci ko wani abu irin wannan yasa zaka ga cewa duk inda nake taya da yarana nake don in tabbatar ma da alumma jihar Kaduna zan kasance mai adalci duk irin abin da za a yi ƴaƴana za ka ga ko a kamfen ina da ƴaƴana suke a kamfen da mata na nake tafiya ba wai na ɓoye matata ba na zo kuma a kira matan wasu su zo in masu bayani na ɓoye ɗana gida in ɗebo ƴaƴan wasu su je suna wahala su je su wuni ba su ci ba duka za ka ga ƴaƴana da su muke da harkokin nan na siyasa wannan ya nuna cewar ba daidai ba ne Ɗaɗa ne kowa kuma yana da muhimmanci a rayuwa saboda haka ina kira ga shugabanni da Allah su san kalaman da za su yi abin da ya kamata shine su yi kira ga al'ummar jihar Katsina a yi zaben nan lafiya cikin lami lafiya ba tare da ko kiyashi an taka ba mu bisa wannan kuduri muke kuma duk yunkurin su na cewar za su ƙwaci zaɓe ta kowane hali shi ma ina ganin ya kamata su duba musuluncinsu domin in dai ka yarda da Allah ke bada mulki to duk izar da zaka yi zaka gama Allah ya kunyatar da kai abin da ya tsara hukuncin nan nashi kanshi za a tsaya don haka kada su tunanin wata ƙarfin ko wata iza ko da tsiya da suke cewa kila ma masu cewa haka kila mu waye gari ma a ce ba mu ko mu da suke tunanin suna so su yi mazalincin a waye gari ba mu duk an yi wannan ba ɗaya ba biyu ba duk ba ƙaramin abu ne a wurin Allah don haka muna nan a inuwa Allah ba mu dogara da wani ɗan adam ba ko wani babba ko wani jami'in gwamnati ko wani shugaba ko wani jami'in tsaro mun dogara da Allah shi ke yi abinda dai zamu yi tunanin da suke na za su yi wannan kwacen, to su ɗauka tatsuniya suke yi za mu ɗau duk matakan da za mu ɗauka na cewa al'umma su sa gura'a su tsaya kuma su tsare gura'a su an ce hmm. wayo ya san naki babu ko tsinke ba za mu riƙe na makami ba amma dai mun sa gura'a mu za mu tsaya nan babu wanda zai zo ya buɗe mana ido ko ya mana barazana ya ce zai zo ya canza ko ya ɓata mana zaɓe kuma ina kira ga al'ummar jihar Katsina da a ci gaba da addu'a dare da rana wanda duk da ƙudurin shiri gare mu na mu yi zaɓe ya ɓata to bai ƙarfin Allah ba Allah ya mana maganin shi Allah shi ya san yadda zai nuna mai shi bai isa ba shine mai komi mai kuwa kuma da izinin Allah Allah za ka ga za ce in na dawo nan imaru ma jihar Katsina godiya sun zaɓe mu zaka ce a'a kamar kana duba ne domin eh, mun yarda da Allah wanda duk ya yarda da Allah kuma babu abin da zai tada mai da hankali lokaci yana yasa duk wannan farfaganda da bude ido da barazana da suke ko a jikina na'am to lokaci yana hararar mu amma kafin nan akwai tambayoyi kamar kwara biyu wanda kila za a ansa su a takaice kuma kai tsaye a batun koyar da matasa sana'o'i da sauran samar da ayyukan yi lura da cewa aiki ya magwariya ga kaya ga ciki ga goyo wato ma'ana ita gwamnati tana tattaro abubuwa da dama ne kila ba ta iya ba kowa aiki sai an haɗa da samun da sana'o'i ko kana da wannan ƙudurin wato matsayina shi yasa nake ganin in Allah ya bani jagorancin nan ah, al'ummar jihar Kaduna za su yi amfani za su ci albarkaci na ta ɓangarori daban-daban musamman kasancewa ta Allah ya sa baya ga siyasa muna taɓa kasuwanci muna da tsari matsayinmu na wanda nake ɗan kasuwa in gayyato abokaina ƴan kasuwa su zo su kafa wasu masana'antu a jihar nan farko jihar ta samu kuɗaɗen shiga sannan ta wannan hanyar nake so in ga cewar na magance wasu daga cikin matasan ko in ce al'ummar jihar Kaduna masu zama babu aiki, yi musamman in ka diba yanzu akwai windmill wannan wanda a gidan wutan nan na Ɗanbariri hmm. wanda rashin wutar lantarki na ɗaya daga cikin lamuran da ke gurgunta sana'o'i musamman da ƙananan sana'o'in da manya ma kansu to ina da tsari in tabbatar da zan tashi in ga cewa an kammala aikin nan wanda ina tunanin kamar an ce ten megawatt ko whatever in ga cewar wanne percentage zan ba su ɓangaren manyan masana'antu wani percentage kuma za a sako wanda zai ba al'umma wuta kenan dai kai alma kana alƙawarin cewa za ka gyara da izinin Allah ni ba sululu ba za a samu sulutun shugaba ba ina baka tabbaci so ta wannan hanyar yanzu in ka ɗauka ma cikin rolling mill ɗin nan yana nan yan kasuwa sun saye shi amma rihe yake baya aiki ka diba ga kamfanonin shinkafa nan da kamfanin taki da an buɗe so irin wannan in ka diba idan ya zamanto suna da ingantaccen wuta na ɗaya farashin da za su saida ma al'umma ne ne inda ina za su iya sayan dizil yanzu wurin naira dubu ɗaya kuma su iya sarrafa su abu zai hau kan talaka wannan wata hanya ce wadda cewar kamar yadda kace gwamnati bata iya ɗaukan aiki yaushe rabon da gwamnatin jahar Kaduna ta ɗau aiki amma ta wannan hanyar zaka ga cewar idan matasa suna da abin yi an bubbuɗe wasu wurare na sana'a zai rage ma matasan mu eh, yanayin zaman kashe wando da ake yi. Daga ƙarshe ka mu tafi masu sauraro kana ganin cewa al'ummar jihar Katsina za su aminta da ku su ba ku ƙuri'a a wannan zaɓe? Yanzu ka diba ko zaɓen da ake kwanan nan ai babu inda jam'iyyar PDP ba ta ci zaɓe ba. Amma mu mun ɗau irin bayanan da mai girma shugaban ƙasa ya yi da shi shugaban hukumar zaɓe cewa zaɓe ne za a ce babu wani um, almundahana a cikin shi. kusa wannan ma aka hana kuɗi ga al'umma don kada su zamanto sun samu kuɗin sayan gura. Muka yarda da wannan matsayin matsayinmu na masu bin doka da oda mu na son a kawo wani tsari wanda zai daidai da buƙatun al'umma wanda za a tsabtace irin yadda ainihin jihar na ce gwamnatin Najeriya take gudanar da zaɓuɓɓuka don demokuraɗiyya ɗin ta gyaru ta zama ta zauna da gindin kanta muka yarda da wannan ashe akwai akasin haka sai ga shi suka bi duk wurare da dama suka yi amfani da ainihin su kuma zaɓe da sauransu suka ƙwaci zaɓen suka rubuta wanda suka ga dama suka faɗi wanda wancan an sha ya warke yanzu in suna tunanin wannan zaɓen mai zuwa za su yi haka sun to suna nan suna tatsuniya. Wanda za ku ɗaukar domin kare ƙuri'ar ta kushi. Za mu ɗau mataki na tsaro tun daga koleshi tun daga akwatu. Duk mutumin duk al'ummar da ta sa ƙuri'a za ta tsaya ta tsare ƙuri'ar ta har ya zuwa nan jihar Katsina da za a zo. Cikin birnin Katsina. Na tsare na yadda za a hudu zaɓen gwamna. Duk irin wani tunani da suke yi to muna shirye da su. mu kuma ba irin shiri nasu na na tunanin a tashin hankali ko a ma na rauni ko a halbi ne ko a saruwa ne a'a ba mu fata ko kiyashi a taɓa wayo dai an san yaki baka da wani jami'in tsaro da zai kallan. na sa gura ya zo ina tsaye wurin ya zo ce zai kwace ta za mu tabbatar da muna kira ga hukumar jihar Katsina eh to ai su suke cewa za su yi amfani da su a cewar ka abu yanda shuhurcin da ke hituwa bakunan su <clears throat> wanda kai ma matsayin ka na ɗan jarida sai dai irin abun nan ba a jin mutuwar sarki baki don haka ina baka tabbaci muna sane in da sun yi tari yana zuwa kan kunnen mu saboda a cikin su akwai wanda su suna son a to yanzu a al'ummar jihar Katsina suna son su ma su ji ansar da zaka ba su dangane tambayoyin da za su yi maka da haka ya kamata mu a ba su dama su ma su shigo domin yin tambayoyi a gare ka ta yadda za ka iya ba su amsoshi kamar yadda aka saba. A masu sauraron mu da kuma kallon mu a neman mu ta sihili bakwai sihili arba'in da ɗaya sha tara sha ɗaya sha hudu ko kuma sihili tara sihili ashirin da bakwai talatin da biyar sha ɗaya casa'in da biyu domin neman wato ƙarin bayani dangane da kalaman shi ɗan takarar gwamna ɗin ta jami'ar PDP wato sanata Garba kula Lado da muke zan tare da shi a yanzu haka kai bari dauki kiran farko assalamu alaikum yawa ke magana Na'am. Ko mun ji daɗi domin Allah da irin wannan bayanin da ya zo mana kuma rahmatullahi assalamu alaikum assalamu alaikum salam barka da dare yawa ke magana ina magana ne malam rahamawa malam jangibi to me gudunmuwan ismail a cikin shirin gudunmuwa da muke bada ga gwamna in allah su da na gobe na dan marke muna mai fatan alheri kuma allah ubangiji ya ba shi gwamnan katsina insha allah na muna tare da kai yawa kuma ubangiji mutum ya ji kuma ya yi adalci kamar da ke faɗa yin Allah ya da. Na'am. Kuma Ubangiji Allah ya bashi kuma Allah ya bashi kuma ƙwara in Allah shi lantarki shi za mu ba insha Allah. Na'am. mun gode mun gode a tashi lafiya ubangiji Allah mai shi gidan lafiya yadda ya zo na lafiya Allah mai shi gidan lafiya amin muna godiya da ra'ayinka na wahalar jan gefe assalamu alaikum ta wannan layin ya samu tangarɗa ga alamu amma dai ga wannan akan layi assalamu alaikum barka da kokari wa ke magana to dan rage sautin akwatin rediyon ka sai mu damu damar jinka sosai na'am muna masa da cewa za mu zaɓe shi kuma na duk wani shirye-shirye da ake Allah ya tona wani maguri gwada masu ya fi ƙarfin su Na'am. Kuma ba da shawara da yan siyasa da kuma wanda ya san da hau da ba shi ne da wasu da zan Ba za su ba. ba aka ɗauka aka ba shi yawan ba. To za ta zama so da shi Allah adali. ne ana iya zalunci wani a shi ake sha ba wani amma kai da aka ba kai saka lafiya ba. Shawarar da muke ba da lafiya. Muna godiya da wannan ra'ayi naka bari mu daga kira na biyun karshe a cikin shirin tsawon lokaci assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi hello wannan kaulayin ya samu tangarɗa ga alamu amma dai bari mu kai ga wannan kira assalamu alaikum yawwa ke magana eh, to me gurin wasu lemon a cikin shirin ni dai abin da nake cewa ga wannan mai kima wanda zai shirken mu na nan gaba muna mai fatan nasara da fatan alkhairi saboda mu je muna son mu zaɓi shugaban kasa adadi kuma na gari da kuma gwamna gari adadi wanda ya san mutuncin al'umma saboda yanayin nan da ake ciki to a duniya nan gaskiya kullum da muna cikin tsartsar muna cikin tashin hankali saboda gudun hijira da muke ta kalubalar da aka shigo saboda ɓarayi da suke ta wa alaikum assalam ne muna godiya kuma da shi bari daga kiran karshe a cikin shirin ba bakon namu dama ya ban kwana assalamu alaikum wa ke magana alaikum lala ka dan rage sautin akwatin rediyon ka sai mu zamu jama'in ka tangaram Allah wa ke magana sunana ke bi da na kasuwa to me gudunmuwar da zana a cikin shirin akan ainihin tabbatar da cewa an ci gaba da biyan albashi na ma'aikata akan lokaci saboda hmm. yana daga cikin batancin da ake mashi na cewa lokacin da yana rike da karamar hukumar kankara an samu matsala ta albashi tsawon wata shida a karamar hukumar shi na'am to wani tanadi ya yi ma ainihin matasa da kuma bangaren ilimi tallafin ilimi yanzu scholarship da ake ba matasa abin ya hmm. tabarbari. To za a baka asa Allah ya da. Ana ba matasa ana ba ɗalibai ainihin tallafin karatu cikin lokaci to amma gaskiya na an samu matsala. Wani ainihin admission zai ma ɗalibai ganin sun ci da ansa. To bara baka ansa saboda bamu da isasshen lokaci mun to muna godiya. a mai girma takarar gwamna ka ji wato irin bahasin da al'umma suka bada da muka buɗe layuka ga wani ya yi tambaya har guda biyu lokaci guda magana albashi da yace yana ma daga cikin abin da ake suka kare shi da sauransu wani tabbaci gare ka na ganin cewa albashin mutane ya rika zuwa kan kari wato ma'aikata kenan sannan kuma magana tallafin karatu ne ne za a tsammata daga gare ka in ka zama gwamnan jihar To alhamdulillah magana albashi kamar yadda ya sani za ka ji cewa ba ma magana albashi ba allowance allowance da irin promotion akan lokaci da duk wasu haƙoƙi da kura su kansu ma'aikata su ƙaro ilimi kaga duk wannan wani abu ne wanda na inganta rayuwar ma'aikaci wanda albashi ko wani abu ne wanda yake ma tilas shi ne haƙƙin shi ne wannan wannan da izinin Allah babu lokacin da zai zo ya wuce ishirin da biyar ban biya albashi ba in Allah ya kaimu ko gwamnatin jihar kadin tana da ko bata da shi. sannan babu lokacin da aka taɓa samun wannan kamar da yace ana eh, suka ko yarhe to ma yace haka kasan ɗan siyasa za so abu a kasuwa a zo a liƙa maka to kila sun diba duka babu ba a mana shaida shaye-shaye wasu abubuwa dai wanda suke marasa kyau to sai a ƙirƙiro wani abu wanda a ɓata sunan ka yanzu na ƙalubalanci duk wanda yake yaje ƙaramar hukuma Kankara har yanzu tunda na sauka ƙaramar hukuma za ka ga duk wanda zai zo na neman shugabancin ƙaramin hukuma za a ce muna so ku mana irin na wanda Yakubu Lado Kuma daga nan za ka ga cewa duba matakan da na kai da ni a zalimi ne ko wani abu Allah ba zai kai ni inda ya kai ni ba. Baya ga kadiba baya ga baiwa ta mukaman da na hau Allah ya hore min ya ya yi ma kasuwanci na albarkaci. Ina da lafiya shi yasa ina so in sanar da al'ummar jihar Katsina wallahi ba na neman jagorancin nan domin in zo in ɗau naira ɗaya ta zalunci <clears throat> ta al'ummar jihar Katsina sai dai ma in amfani da nau dan al'ummar jihar Katsina su ji daɗi. Na'am to muna godiya kwarai da gaske da kasance tare da mu. Musamman ko batun tallafin karatun ko akwai abin da Wannan shi ma akwai yana daga cikin abin da ke ci min zarafi kwarai da gaske. Yadda in za ka tuna ba na gaya ma duk alkhairan da jam'iyyar PDP ta saba yi. za mu dasa za mu lullunka ba a taɓa samun irin wannan ba lokacin da pdp tana jagoranci za mu yi abubuwan da ma ba a taɓa yi a baya ba muna so ya zamanto da ka ce yakubu lado za a ce allah ya gafarta mai allah ya ji iyayen shi ba mu nan amma sunanmu yana nan kamar yadda suna su sardauna yake existing har yanzu na'am to sai ka sallama da masu saboda haka al'ummar jihar katsina mm. ina amfani da wannan dama a muku godiya ta musamman kun yi zaɓe a satuttukan da suka wuce kun jajirce kun zaɓi jam'iyyar PDP bisa cancanta da kyakkyawan zaton a shugabannin ne wanda za su gabatar da kyakkyawan jagoranci amma saboda azalumin gwamnati da muke da ita ta yi amfani da wannan dama ta ɓace ma al'umma abin da suka zaba al'umma sun san me suka zaɓa. ina kira ga al'ummar jihar Katsina wannan ya zamanto a kalubale gare mu ya zama zaɓen nan da zai zo nan da yan kwanaki mai zuwa a tashi tsaye a zaɓi jam'iyyar PDP a zaɓe ni a matsayin gwamnan jihar Katsina a zaɓi dukkan 'yan majalisun mu hudu a matsayin 'yan majalisu wanda za su kasance wanda za su wakilce ku a majalisar jiha. Ina ba al'ummar jihar Katsina tabbaci ba zan ci amanar ku ba zan riƙe amanar ku tsakanina ga Allah ina son kuma ku jarabta ni da izinin Allah ba za ku da na sanin jagoranci na ba da izinin Allah za ku zamanto kuna sha'awa kuna a shugabanci na da izinin Allah za mu jagoranci eh, wanda ba a taɓa yin shi ba a jihar nan na alkhairi da izinin Allah kuma ina kira da a jajirce a tashi tsaye a sa gura a tsaya a kasa a tsare kada wani ko hakimi ko magaji ko mai unguwa ko dan sanda ko wani jami'in gwamnati ya buɗe muku ido kuna da wayo kun waye bisa doka bisa ƙa'ida. kuke yin abin da kuke yi ta ƙasa ta ba da dama ka zaɓi wanda kake so saboda haka ba mu da gata ba mu da babba ba mu da wani abu sai Allah Allah muka dogara da shi kuma mun tabbatar da zai isa mana kuma ina roƙon dukkan al'ummar jihar Katsina muguwa, ba mu a ci gaba da addu'a wanda ma Allah ya ba ikon yin azumi a ci gaba da yin azumi waɗanda suke da ƙudurin cutar da mu ko a cikin mu ko a cikin waɗancan azalumai Allah ya fi su Allah ya karya mana su Allah kada ya ba su ikon yin wani zalunci Allah ya tabbatar da abin da al'umma za ku zaɓa. To muna godiya kwarai da gaske masu sauraron mu. Wa alaikum salam zamu da aka ta saboda lokaci. da din shi kan takarar sanata